Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ina tare da baƙi guda uku, za mu yi magana ne yau akan kishiya abokiyar zama ce ko dai kuma a'a kishiya ce, domin aka ce kishiya a ya kunshi abubuwa su zama kamar 'yan uwa, suturan su ma iri ɗaya, duk anguwa in za su tafi tare za su, duk abin da ya faru da ɗayan kamar ya faru da ɗayan. Wani ɓangaren kuma in aka ga kishiyoyi guda biyu wato kamar wuta da auduga suke, to wai menene ke kawo haka? ina tare da hajiya gude suleiman da hajiya kande buba da kuma hajiya salamatu njamaina to bari fara da tambayar hajiya salamatu njamaina in aka ce kishiya menene kike jin yake ake nufi da kishiya kishiya e kishiya kishiya abokin zama ne wani wuri wani wuri kuma abokin ba daɗi zaman in shi kun haɗa kai kuma kuna zaune tare wuri guda wata rana in kin yi wanka kin yi kwalliya kin yi kyau kin gyara gida kin gyara abinci kin karba miji duk zaman da kuka yi tare in ya ganin mai gida ya shigo kin tarbe shi za a gani kamar ya baci rai. To barin dawo gare ki hajiya kan ba ga hajiya salamatu ta yi nata bayani cewa kishiya tana kallon kin saki jiki kin yi kwalliya kin wataya kina jiran miji ya zo ki karɓe shi sai ta canza. Me kike ganin yake kawo wannan irin canjin? Assalamu alaikum jama'a. Wato kishiya har abada kishiya ce. Kuma kamar yadda kike gani ana zaman lafiya din wannan ya danganta ɗaya ga miji amma ba wai fa ba wai ba kishin ba kishin nan yana nan ai duk kowace mace dama an halicce ta da kishin ta sai dai ko ke ne za ki yi kokari ki sa kishin yadda za ku samu ku zauna saboda mene musulunci ya ce mijinki ya yi aure fiye da guda ɗaya don haka idan aka zo din in kika ce baki yadda da kishiyan ba kin ga baki yadda da addinin ki ba don haka dole ne za a samu wannan kishi din kamar ita yadda hajiya salamatu ta yi magana cewa za ki ga lokacin da ke kin karbi eh, miji sai ta nuna hankalinta bata ji daɗi ba saboda mene kishin kenan in ko kin ga yar uwa ce ai wannan din ba zai shigo ma ciki ba wannan magana mm. to um, barin zo ga ki hajiya gudi to shin kina ganin ya dace mata su yi irin wannan zaman kamar yadda hajiya eh, kande buba ta faɗa yanzu salamu alaikum ya dace shi ne ake cewa ai zaman taratayyan kenan a zama ɗaya to wani zubi kuma ko da yake fa kishi ma fa ya ɗauko sissila ne tun daga zamanin annabawa a gaskiya kowa na da irin nasa kishin da Allah ya halicce shi da shi akwai kyakkyawan kishi akwai kuma mummunan kishi wanne ne kyakkyawan kishi kyakkyawan kishi shine yau kina tare da abokan zaman ki ko ku hudu ne Allah ya wa mijin ku wannan arzikin zaman taron ko ku uku ne ko ku biyu to in dai har aka samu fahimtar juna kuka rungumi junanku dan wannan na wannan ne baka ma iko da wanda ma kai ka haifa a cikin ka na kishiyan nan naka shine abin ikonka na wancan ɗakin shine abin ikon wannan ɗakin haka ake musanye don saboda me saboda yara su tashi da sanin zumunta a tsakaninsu to inda har aka samu irin wannan gidan shi kanshi mai gida yana cikin um, kwanciyar hankali bacin kwanciyar hankali kuma yana ma taka tsantsan da matan nasa don ya san cewa kure ɗaya ya san cewa kansa a haɗa suke in su hudu ne in su uku ne in su biyu ne to ya san cewa shi ma ba za ta ɗauko mishi da daɗi ba in ne wani munafinci a tsakani amma in dai muddin aka ce ku matan nan kun haɗa kanku kuna tare da mijinku da 'ya'yanku kun yi musanyen 'ya'ya wannan ɗan ya san shi ɗan can ɗakin ne ba ɗakin da inda shi aka yi su aka haife shi ba na can shi ma ya san da haka waccan ita ma ta san haka za su tashi hatta ko da sun je gidajen mazajensu to ashe ko kin ga wannan kyakkyawan kishi ne wanda ba za a ce mishi ma kishi ya ba sai a ce yan uwantaka ake to mummunan kishi shine kishi kuma da za a ce wannan bata taba yadda da cewa in ma uwar gida ce bata taba yadda da cewa an kawo mata ta biyu ba ko ta uku ita kawai tana ganin ai ita saboda zari kawai ita kaɗai ya kamata ta zauna gidan ba wai sai gidan mai arziki ba ko gidan wanda bayi da shi ne in ƴaƴanta ne tana ganin sai ƴaƴanta kawai bata ki ba dan wannan ɗaki ɗin ta musguna mishi ta mai wulakanci ko ko a'a in ma girkin ta ne ta yi koren miya ko ta irin wani miya mummunan miya wanda ƴaƴan wani ɗakin ba za su ji daɗin cin shi ba nata ta san cewa ta killace wani abin a ɗaki da za ta bai wa nata ƴaƴan su ci to kin ga wannan shi ake cewa ƙazamin kishi baka ganin abokin zamanka da mutunci abokiyar zamanka ba ta da mm, mutunci kai mijin ma da ya ajiye to bai yi mutunci ba saboda me saboda ta sa mugunta a cikin zuciyarta